وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يقوى مسلمين البركة دمك هذا أنان مسجد أبي هريرة رضي الله عنه har da malummanmu mu da agajin agajinmu da ararwanmu duka ina wa jama'a musulmi gaba daya salama da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna fara godiya ga Allah ta'ala mai kaddara abubuwan abin da ya kulo kun da so ya kaɗai mu da haɗuwa yau sha uku ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa wani shekara dubu daya dari uku da arba'in da biyu wanda ya yi daidai ashirin da biyar da watan hudu miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya, muna da Allah wato da sun sarki mu jagoranci a cikin wannan karatu ya Allah fahimta da mu ma'anar wa'annan ayoyi da kuma aiki da su idan jama'a ba kuma jiya mun kwana karshen sokar da fi ba yau kuma za mu tashi farkon sokar mu ɗauki insha Allah malam gumi Allah shi masa rahama ya ce sokar mu ɗauki makiyya au madaniya ita wannan sura ana kin sokar mu ɗauki sura sura masu kauye ba muƙasifin masu sana'ar tauye ma'auni au na abinci a tauye mai ko a tsara mai ya wuce yadda ya kamata a fi shi kenan shi wanda zai auno zai auna ma na sai zan ya loda ya hada da hannu da gefe yana zuba ya ɗiba ya taɗa cikin nashi amma in zai auna ma wani sai ya canza sa'i kuma bai cikawa abu ɓarai haka zai ɗauka ya faɗa auna ma wani kaga tauyewa ke sai ya kara ba kai mai nan ya rage motsi mamu ibn kasir ya hada sai cewa a lokacin cikin garin madina an same su suna da mugun mugun sa'i na awo sa'i su bai da kyau sana'a suke da manzon Allah ya same su ya tsawace su gyara sa'in sai Allah ya samu albarka shine yake cewa makiya aw madaniya an saukar da ita bayan hijira ko gabanin hijira sannan malamai suna da sabani game da ina an saukar da ita wasu na ganin an saukar da ita tun kayan an hijira wasu suna ganin bayan an hijira ne saukar da ita wasu malamai kuma suna ganin ta sauka sau biyu ta sauka makka ta sauka madina gaba ɗaya kuma sun fi fata an saukar da ita makka kuma an sake saukar da ita madina shi na ke cewa hiyar sittin wasu lasu na aya ta dauke da aya talatin da shida mawdu'u ha ra'isi abinda a jagoran darasin ta na abin da koyarwa huwa bayanu innamal jaza'u min naw'il amal shine bayanin cewa abin sani kawai sakamako na da alaƙar nau'in aikin da mutum ya yi filin kiyama aikin da ka yi shi an nawa da a zaba? da yin mutum bai shuka shinkafa ya da gero don ba gero ka shuka ba ka shuka gero ka gero shinkafa don ba shi na fi sa'a aikin ka da ka yi shi za ka iske wa za ta fi ba. wa annahu la farqa bainal mu'amalat ay ibarat al mu'amalat wa kulluha tajri bi hukmillahi ta'ala fiha wa bambanci wajen ibada da mu'amala ko dukkan suna tafiya da hukuncin Allah madaukakin sarki a ciki kenan wurin sakamako da mu'amala ya ce mu'amala kamar kasuwanci kamar aure kamar singa zuwa cikin su babu mu'amala amma yan ce ibada kuma azumi sallah da sauran duk wanda ka tawaye shi to yadda ka yi shi haka za a kuma ina fata mun gane magana wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi aka ce amilin nasa ka yi mu'amala da mutane bi misli ma su hibbu an yu'amaluka da irin yadda kake so su mu'amala kai in ba ka san a cuce ka kashi kowa in ba ka san a yi ma kallon banza haka wa kowa kallon banza in kana son a girma to girma kowa ma'ana kai mu'amala da mutane da irin yadda ka son kai ai mu'amala da kai bai yiwa kana sasa kuma kai baka sa'a maka bai yiwa kana tsaya kuma kai baka sa'a maka ya bai yiwa haka kenan ka zama wanzan ba su so ga jikin mai to ta take wannan misali akwai yara cikin ne shi wannan ai yara na yake ko ba yara na yake eh yara na shi so ga wannan misali na Bahaushe gaskiya ya kamata a diba shi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'ala ya ce wailun lil mutaffifin boni ya tabbata ga masu sauye ma'auni lil mutaffifin ga masu sauye ma'auni an ruwaito cewa akwai wani mutum nashi Abu Juhaina a cikin garin Madina yana sa yana sana'a au shi abin gani dan sakai ne yana sana'a awon shinkafa ko awon abinci sai ya sanya an kawo mai da kauye zai aunawa sai ya dumbula ya cika cika makai ne yadda in an azo ma mutane sa'i goma sai kuma sa'i tara shi kudin zai ana mutane sai ya kawai sa'i tara da ya sai sai su kuma sa'i goma sha ɗaya sha biyu saboda kawai wanda ya kawo mutane na farko ya sa ƙaramin sa'i sannan na biyu bai awon ƙwarai sai ya zan in zai ana mutane sai ya sauye musu to sai Allah ba su ya saukar da wannan sura mai bayani akan cewa boni ya tabbata ga wani game wannan sana'a Allah ta'ala ya ce boni ya tabbata ga masu sauye ma'auni duk wanda ka sauye ma'auni ya shiga uku da ma alladina idza talu ala an-nas yasawfun wasu in za su auno ga mutane sai su cika yasawfuna sai su cika suka ma'auni lahiya lau wa idza kaluhum amma in za su auna wa mutane aw wazanuhu ko za su musu auna nauyi yuqsin fi sawi in za auno gari ka a cika in za auna mu wani sai a sauye masu litan mai sun shiga ciki masu awon yadi sun shiga ciki masu sana'a tauyewa wanda sai ka ce gari ko ka ce gida sai ka auna ga abin da suka ba da masu awon manja da masu awon man gyada duk waɗanda kwalabe sai ka sai kwalba babban kwalba sai ku tura gaba sai ku karamin kwalba ce to duk waɗanda masu koyewa wallahi bane ya tabbata gare su kuma ya ce bane ba wai duniya kawai abin da sai tsaya ba haƙƙiya ba nan duniya ba su da albarka cikin kasuwancin su kuma hilin kiyama Allah ba zai ba zai kare su sai aljanna ba sai ya ɗibi haƙƙin mutane a kansu saboda duk wanda Allah ya taimake shi yana sana'a ta awo tsoron Allah ya saka musu akwai masu ganin shi kawai ma'ami bai tsaya ga masu awo ba dai bai tsaya ga masu yadi ba kawai bai tsaya ga masu sayar hetur ba da lita kai ya wuce har da ma'aikatan gwamnati ya zarce har zuwa ga masu da aiki na saboda mutum na aikin gwamnati an ce kai ta ƙarfe takwas ka dawo ƙarfe nawa ɗaya daga sai ka sai ƙarfe goma sai ka sai sai ka sa ya goma sha biyu ba tashi ka sauya kuma sauya ba wani yana zuwa kayan takwas ɗin ya taso tsaye ɗaya daga biyu, amma inda matsala take aikin da an ka shi bai shiga aji yana da nisa sai zama ne ya kama shi cikin safo ya sauya ko bai sauya ba shi ma bane ya cin mai jama'a yana fatan gane magana ke duk wani aikin da za ka yi wanda aka cewa ga abin da za a ta. to ka tabbatar da ka cika zingan na yadda ya kamata in kana son wannan abinci ka ci shi halal malal saboda ka tauye ma'auni ya shiga cikin abubuwa da yawa wallahi da Allah ubangiji ya kare Shi shine Allah madaukakin sarki yace wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sai Allah ta'ala ce ala yazunnu ulaika yanzu wa'anta mutane ba tabbatar ba ba su da yaqinin annahum mab'uthun suwa su abin tayarwa ne za a tayar da su li yawmin azim ga wani irin yini mai girma shine yini kiyama ba su gancewa Allah zai tayar da su ya tambaye su da gaske abin da yasa Allah ya halaka mutanen annabi shu'aib akwai tawaye ma'auni mutanen annabi shu'aib bayan wasu suna hushi da makami kuma suna tawaye ma'auni su yasa kai ne suna tawaye ma'aunin mutane sai da in za a auna ga mutumin ƙauye ya so ya tsaba da ɗan kushin tsaba sa'i goma sai ya aure goma tara saboda mugun awo ya aka ƙara gaba an ka zube can wanda ya so so shi ma ya so a aure mai kuma sa'i goma sha ɗaya ko sha biyu dama suna sa'i su ga mutane a ton sa'i amma in sun kai wurin kayan su ɗore su su shi yasa yanzu in kake kasuwannin mu za ka sa'ayi daban-daban sa'i daban kala daban-daban wani sa'i an da kasa wani sa'i sabo na ainihin hanci irin na gwamnati amma kuma bai gina na gwamnati ba za ka ga mudda daban-daban ga ma'auna shi yasa ba su gama lahiya wallahi sai ya tara ya tara ya tara ya tara wani bala'i shi ya faɗo mu abin sai da abin ya lalace kuma sun kasa ganewa har yanzu ko ga an so cikon buhu mai ko a samu buhu wanda ka ɗauka daidai abin da buhu ka ɗauka sai ga an samu ƙaramin buhu an ɗure mai ko a sai a ce buhu sa'i bai sai a ce sittin da biyar kuma da sunan buhu za a kai sai eh ko a sa buhu cikin ruwan zani ka ji wata kissa sai ya mace ko buhuwar shinkafa ga yadda ya kamata a cika buhu sai ga an sa cikin ruwa ya mace ko a so mace ɗan buhu wanda bai ɗauka yadda ya kamata duk wannan daga cikin nau'in kawai ma'amun jama'a wallahi mutum ya bari bonan gada Allah ya faɗi wallahi yana kuma mutum ubangiji Allah ya kare Allah ta'ala ya ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim sai Allah ta'ala ya ce yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yinin da mutane za su tsayo gaban ubangijin halittu jama'a wallahi za a kowa ya tuya tsaye kasankar babu wando babu tabbu babu kaciya Hada kafin kaciyar da an kai wallahi fata ta dawo za ta tsayu gaban Allah ga rana ta kuma kusa kusa mil guda kusa ga kwalan mutane za a kware ta kayan a jaye ta zahinta sai an shekara arba'in tsaye babu wanda su kowa ƙasa manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ce za ka ga zuwa ya din karyo mutum yana zuba kana tsaye wuri guda ba ka ɗaga manzon Allah ya ce wani zuwa ne ya kawo min haddar jirgin wani idan ya kama idan sawu wani zuwan ya kama tsabri wani zuwan jikin ya kama gwiwa wani zuwan jikin ya mai tafki ya kama mai ruwa da kunkuru manzon Allah ya ce wani ya kawo mai hadda an safu ubnai ya kawo harajin kunnuwa zuwanka ya yi ma gulbi kuma zuwan ka saboda bakan wahala zuwan jikinka ya kawo ma hadda ta hadda baki ya kawo garibin kunne kuma zuwan jikinka daidai gaba ina cikin saboda baka wahala da abu sai sa Allah ta'ala ya ce yau mai umun nasu li rabbil alami ranar mutane za su tsayo gaban ubangijin halittu inji Allah ran nan mai sauye ma'auni zai ga wahala zai yi hure inda sun bai mai sana'a ba saboda zai ga wahala gaba gare shi zai ga kone gaba gare shi wallahi ba saboda ka wallahi duk wanda amma auni wanda suna sana'a au kada ya sauye ma'aunin jama'a wallahi akwai wahala kan shi ubangiji Allah ya kare shi sai Allah ta'ala ya ce kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin wa ma Allah wanda kusan sauke ce kalla gaskiya shi ne ma'ana kalla a nan ma'ana gaskiya inna kitabal fujjari lalle littafin fajiran mutane fantararru masu kauce mu dokokin Allah masu sauya ma'auni wanda hannu suka mutu suna yi al-mu'tasim mazkurina li'annahum ahal fujurin wa khurujin an ani da'at Allah ya ce lashishu din yana cikin wani wila su sijjin imamu ibnu kasir yace sijjin wani rahina matsatse inda aka sa rayukan shedannu da mutanen banza ku canza a kai rayukan masu koya ma'auni a aji suna cikin azaba sai ce sijin da kalmar sijin ne idan aka ce sijin ana nihin gidan yari shi kuma an kira a sijin saboda wurin matsatsen wuri na ya mace saboda makewa sai tana ganin gidan yari ɗakin da ya kamata a ce a samu tun uku sai a samu tun hamsin a sa shi sa tana ganin gidan yari luwaɗi ya yawa gidan yari lalata ta yawa ga zafi wani iya jin tsanina ya kan yi wuri saboda ya matse shi zaki a sijjin to rayuka masu soye ma'aunin canza a kai su a ajiye ji Allah tun kayan a kai kiyama shi sa Allah ta'ala ya ce lafi sijjin suna cikin sijjin yace kitabun jami'ul li amali shayatin wal kafara littafi ne wanda ya tattara ayyukan shaytanu da kuma kafirai wa qila maqamun asfal al-ardi as-sabi'a wasu malamai sun ce wani bagire na a can kasan kasa ta bakwai wa huwa mahal iblis wa junudihi shine bagiren da aka aka sa shaytan da runduna sai da shi dan jama'a ta haka ajin shi wani to zai ta zuwa ajin saboda jama'a wallahi mun zai tsoro Allah ba ta ma wani ba da rika sai Allah ta'ala ya ce wa ma adraka ma fi din mu yasna da fi adraka ma fi din ka san komai aka ce ma haka nan sai Allah ta'ala ya ce كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل ويل يومئذ للمكذبين الذين الذين يكذبون بيوم الدين الله وضعك كتاب مرقوم لكتاب يرغب تتسي أرغب أن رغب في أنقمع عنه babu wani a cikin illa rayukan bayan Allah da suka kawai ma'auni in ji Allah sai Allah ta'ala ya ce Wailu, boni ya tafata yau mai wannan yinin ilmu kadibi daga masu kayyata da tashin kiyama wasu ba a tashin kiyama wasu abin da suka yi wannan sana'a kawai ma'auni don suka kuma ba ba a komi ko kiyama ba a komi Ka ga mutum in ya ce gida ba sai ya sake aunawa ba sai ka auna da ɗaya ce ya buɗe abin da mota kai ta zuba mai bai litin hawa zai gane ba ko ka ko sai da in ya sai mai ya kare inda bai riga ya fara mutum na ka auna mai gumi zuwa ya kai a wanki a zuba talle sai tana ganin kashi bulus sai dai ga abincin bai aski ba ya an kai da su irin waɗanda abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke Allah bai san su ka auna mutum da galan ko da ke zuwa ga in sai ga tanki bai cika ba alhali irin wanda ya saba sai na ɗari biyar ɗari shi sai ga tanki tankin wanda ya cika ko tankin injin ya cika sai iska tanki bai cika ba ka sauya ma'auni ka sami iska ce Allah ta'ala ya ce bane ya tabbata wannan yini ga masu karyatawa sai Allah ya ce allazina yukadzibuna bi yawmiddin su ne wanda suke karyatawa da ranar sakamako ranar sakamako shine ranar Allah ya ce ma yukadzibu bihi wa ma yukadzibu bihi illa kullu إذا تتلى عليه آياتنا إذا تتلى عليه آياتنا Allah madaukakin sarki yace wa ma yukadzibu bihi babu wanda ke karyatawa da shi ne kiyama yinin da za a yi sakamako a ciki illa kullum mu'tadin sai duk wanda an ta'adda sai wanda an mu'tadin an ta'adda mai ƙetar iyaka asirin mai yawan zunubi aka kawo zunubi shi sai ka karyata shi kiyama duk wanda ga ya karyata shi kiyama to ya kuwa yawan zunubi Allah ta'ala ce idan sula alaihi ayatuna idan ana karanta mushi ayoyin mu ana cewa ka sani wa akwai alqur'ani akwai alƙiyama akwai awon aiki akwai kisar sirati ƙala sai shi asatirul awwalin ai wannan gatan gatan ku ne mutanen farko kawai ta tsuniyoyi kuma na mutanen farko gatan gatan ku ne irin na mutanen farko kawai a ce wai ana tashin kiyama to yana tashin kiyama kowa ya ba a kawo su mu gansu ai akwai kasar su mu shekara ɗari to a kawo su mu gansu to Allah ta'ala ya ce wa ma yukad wa idza idza idza tula alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sai ce ai tatsuniyoyin mutanen farko ne alhikayatin lafi subdirat kadiban su ne gatan gatan ku laburan da aka rubuta sun canza jamu ustura da dammi aw ustaratun bil kasri ustiratun bil kasri shine wato tatsuniya haka suke cewa sai su suka tashi sai su mai da abin wasa sai ai gatan gatan ku da kafin lokacin ana yara sai ana ba labarci a ce kuwa hajji mai, ko a ce gizo da kotu. ana ba yaran gasan gasan ku gasan gasan ku na wasu abubuwa na hayal su mutanen da suna yin haka don koya ma yara wayo da dubara wanda ga da wani ya samu matsala ga wanda ya samu matsala kai kai haka su ba su ce aya sun hadisi ba to su kafin sun ce ai irin gasan gasan ku mutanen da wani kawai wai cewa za a tashi kiyama shafa labarin shi na kawai magana banza ta ba a tashin kiyama haka suke cewa to ubangiji Allah ya kare sai Allah ta'ala ce kalla kalla bal qala ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ta'ala ce kalla bari bal a'a rana ala qulubihim yayi tsatsa akan su idan aka ce a'a abin da ya dade ya game da wuri ya bade ya rike da abin da kyau sharfin tsatsa kana gani ko kano ya tsatsa ka a yi tsatsa na sai an yi kama ana yi takobi in ta yi tsatsa kana gani ka in ta yi tsatsa yi haɗe ba san tsatsa sai an yi kama ana yi to Allah ta'ala ya ce kalla bari rana a'a rana ya yi tsatsa ala kulubin ga zukatansu fagashiya ha sai lullube ta ma kanu yaktuba suna aikatawa aikin suka suke na mugun abu na tauye ma'auni har ya yi tsatsa ya yi tsatsa har ya sa ba su ganin ana ba su ganin ana kiyama ta ba su ganin kiyama ta shi su suna ganin ba a mutuwa a tashi ko mutu ya riga ya tafi wato jama'a aiki in mutum zai ciki akwai matsala kana ganin ko barawo ya zo cikin sata a tare sata ta yi tsaka cikin zuciya ta abinda ka faruwa shine duk hanyoyin da aka yi sata ya sani ya iya kallon idan mai kaya ya san lokacin da mai kaya ta shagala na yi hira da wani barawo ya ce wallahi wa na sata da mun kai wa asirin kowa illa mana da in koma masu gaya mai shawa ne ya ce banki ya amsa kuɗi sannan hukun kusan san da kwana yake nauyi ga mutane ke lokacin nan muka zuwa mu shiga filin ko mu shiga wani wuri ko mu mai mai ya ce wallahi duk mutanen su ya wajen cikin dare masu kuɗi wallahi mun san su ya ce wallahi ko da muka zuwa gidan wani kuma mutum ya wajen sai mu dawo dole gungoyin farawa da cikin abubuwan babban a ya san shi shi da ba mu labari ni ka ba labari da kuma daga birnin kyau shi na yi na ban labari to wallahi ma ban babu ba ku wani magani illa kawai dai kyakkyata na muka yi mun sai da muka yi mun san yanayin da mutum ya gafala mun san yanayin daga ya yi jima'i da iyali ne ya gaji kwana ya ɗauke shi su duk mutu wa'annan lokuta suna maka biya to rabe da mutum ya zo cikin abu kuma ina fata mun gane magana to saboda haka laifi in ya tsatsa cikin zuciyar mutum to sai ya sa ya zo kwaye da shi yace rawa abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah ya rawaito anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lillahi manzo Allah ya ce innal mu'mina idza aznaba lalle mu'mini idan ya yi zunubi idan ya aikata laifi nufikat nufikan sauda a fi kalbi za a yi wani jot wani digo da zuciya kai sauda a baki fi kalbi fa in ta ba in ya tuba wa za a yi sige daga wannan laifin wasu daga fara yin nemi gafara Allah su ila za a gode abin nan su kila kalbuhu ha sai a gori zuwa daga wannan sai a samu irin da ta san an samu sanfefa abin nan mai gurji wanda za a azama takobi ana guga ta har ɗaya to shi ma za a goge wannan abu da zuciya in ya tuba jama'a ina fata mun gane magana ce wa idza zada idan ya zan bai tuba sai ya ƙara wannan hiyar lura kuma ga wannan zadat sai wannan dot bakin sai ya karu. Ya ce. hatta ta ta'alu qalbahu har sai abin ya rubuta zuciya ta gaba ɗaya babu abin da ya rage yace wa qala abu mu'az abu mu'az yace fa zalika ranul ladhi zakarahu Allah ta'ala fi kitabihi al-mubin wannan ne tsatsar da Allah ya ambata a cikin tsaka kuma bayani wa qala abu mu'az ar-rayn an yasuba al-qalbu min adh abin da ake cewa rainu, tsatsa shine zuciya ta yi baki ɗaya saboda aikata zunubai Waɗabe kuma kuma ɗabi'a mutum sai su canza kuma irin wannan abu a ya tafi al'alƙalbi shi ne a sa ruhi ga zuciyar mutum a ruhi zuciyar mutum wa huwa a shabbi min arraini to shi a ɗab'u ya yi tsanyi bisa ga arraini dan ɗaba Allahu ala qulubi Allah ya sanya ruhi ga zuciyarsu wal iqfal shi kuma makullin da aka cewa a sa da Allah ta'ala ya ce am ala qulubil aqfal shin wai ko suka sa makulli zuciya ya an samu ki ci aka ruwa da alheri da shiga cikin ta to duk wani da rashin lafiya zuba akwai arraidu kalla bal rana ala qulubihim akwai at-taba'u bal taba Allah ala qulubihim sannan akwai al-iqfal am ala qulubi aqfal duk qur'ani ya faɗi wa'annan zuciya za a samu makulli a ruwa ta alheri ko ya so bai shiga sharri ina ka shiga cikin ta ubangiji Allah ya fare sai Allah ta'ala ya ce kalla inna kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun kalla tabbas haƙiƙa innahum lalle su masu tsagata alƙiyama waɗanda zuciyarsu ta yi tsaka saboda zunubi an rabbihim dangane da ubangijinsu yau ma idan wannan yinin shine yinin kiyama lama hajjuhun su abin sha makancewa ne za ba su ganin Allah fala ya rauna ba su ganin Allah duk mutum zunubi ya rula zuciya sai haka yi baƙi ƙirin ko aka samu kulli aka ruwa ta bai ganin Allah sai a ce mahjubi wannan mahajubi istilahi na da wasu yan aqida suke umarni da shi sai ake ai wannan mahajubi na ga shi hikin ya bayyana ɗakin wata mata sai ai ruwa a zuwa ana gani ne kai in ka ce sai ka ce ina yake sai ka ce a ce gani san di ba gaban goga nan sai to lahi ne ban gane ba sai wuce ka daga nan da alama hajjubi ka zuwa kun gane mahajubi ko ana ne wai idanun an shafe su ba su gani to duk wanda adda wannan akida dan sai sai iya wallahi ga hita to akwai wanda ya ce min wannan hukuma can da wata hitila mai dinki wadda adda hoton wannan abun sai a dan hoton za a gani ba ba kana ganin hoton mai magana bane hoto ina haka tsinka ga hinan laƙe bai magana yana tsaye a cikin wata ayyana haka sai a ce ga wani waliyi ne ya bayyana ɗakin wata mata ana ta zuwa ce kai amma dai mata ga ta yi sa'a Allahu akbar wali ya bayyana ɗakin. to kai in ka ce ba a gani wasu a ce mahajubi ka sai an riga an sha maka shiga ba a gani to wa'anda an mahajubai ya san cewa ba su gani Allah duk wani musulmin kwai yana gani Allah masu ba su gani Allah ya sa maka ce ba su gani ya Allah ka tilisi mu ka sa mu kuma su gani ya Allah Allah ba ta kusan sarki ce summa innahu sannan lalle su lafawi jahil za su koyi da wutar jahima in ji Allah za a kona su cikin wutar jahima in ji Allah sun mai yuƙalu hadha alladhi kuntum bihi tukadibun sannan a ce musu wannan shi da kuka suna kayyatawa a duniya a duniya sun kasance suna kayyata cewa ba a ganin Allah ko kuma ba ba ba a tashi kiyama to yau gashi an tashi kiyama kuma ga wuta wadda kuka babu ga ta an ya ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ta'ala yake kalla in ka المقربون الله وقت كنسان كيسكي كلا تبت حقيقة إن كتاب الأبرار للي الكاتب المعصيم الله لا وإن أيكم سيايكم الله تعالى يتلفي إليين yana san cikin wani littafi da aka cewa littafin illiyawa malamai suka ce al'illiyun daga al'uluwi ne shi ne sama littafin yake kun ga san fiddin aka yi a cikin can wani littafi da asan asan bakwai gaba ɗaya asan ƙasa bakwai can littafin yake kuma cikin ƙunci rayukan suke su ku waɗanda suna can sama illiyin Allah ta saba cikin su Allah ta'ala ya ce wa ma ka ma illiyun me yasa da ta kuma illiyun Allah ta'ala ya ce kitabun marqum littafi ne rubutacce cikakke an riga an rubuta an gama an aji kuma Allah ta'ala ya ce ya sabu bil muqarrabu muqarrabai na Allah ke shaida wannan littafi su sun ganshi wa'anda gadda gadda Allah wa'anda suna kusa da Allah sune al muqarrabun min al mala'ika daga cikin mala'iku wa yahfazuna suna tsawon littafi lita azimi saboda girman littafi wata rana manzon Allah ya fito gida ne da safe yana da wasu littafai guda biyu akwai littafi guda hannun dama akwai littafi guda hannun hagu sai su mutahabbai ne ki kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahli jannati wa asma'u aba'ihim wa qaba'ilihim manzo Allah ya ce wannan littafi shi ne littafin ya aljanna a ciki akwai sunayen da sunayen uwayen da sunayen kabilun manzo Allah ya ce wanda duk a ciki ba a ƙara kuma ba a rage yace shi ko wanga littafi sunayen kana da sunayen uwayensu da sunayen ƙabilunsu ba a ƙara kuma ba a ragewa duk wanda a ciki ya ce a ciki Allah ya kare mu Allah ya kawo mu bai kuwa it ta can wani magana ce ya rasu lafiya idan haka ne to aikin da za mu yi amfani shi ya wani sallan mu kuma dai an riga an rubuta an gama sunan ƴan aljanna kowa na cikin nan sunan ƴan wuta kowa na cikin su aikin me za mu yi ke timal amal sai manzon Allah ya ce ku je ku yi aiki fa kullu muyassarin lima kulika lau. duk wani abu da haka an sawa tsaye mutum shi to an halice saboda wannan abu wani an sawa tsaye sallah kina an sawa tsaye shiga aljanna wani an sawa tsaye azumi an sawa tsaye shiga aljanna shi kuma wani an sawa tsaye tata ta addanci kawai ma wani shi ko kuma yana tara kuma kaga sirrin da annan manzo Allah ya ce bai hude gura ba kowa ba ko akwai wanda aka gada ma manzon Allah labbi yanzu ka tohu dunkule kowa ba a gada wanda a cikin kawai da ya ce wannan littafi ne sunan ya a da ya cikin jama'a ka dili girman manzon Allah duk manzon Allah babu wanda Allah ya wa a baka littafi wanda duk a zan tun daga zamanin annabi Adam hada a wata duniya wanda bai ma ta duniya ba akwai sunan ya ciki na aljanna shi ko wanda dan wuta akwai sunan cikin wannan littafi manzon Allah ya ce musu kun gani wallahi ku ce ku ta aiki yace ku je ku ta aiki duk wanda aka rubuta dan wutana aikin shiga wata shi an sauki gare dan shi wannan aiki ya kashe mutum ya soja ne kwana jama'a ko bai yawa. wannan aiki ya kuma wani sata kuma ta gane ya kwana ko ta gidan karuwa ya kwana amma shi ko wanda an mumini kwana yake yana sallah yini yake yana azumi yana karatun qur'ani shi dai yana son Allah ya sa cikin littafin na yan aljanna jama'a ina fata mun gane magana sun summa shara'a ta'ala fi bayani mahasin ahwali sannan Allah ya shiga bayanin kyawawan ayyukan su al-illiyin din isa da bayanin halin kitabin bayan Allah ya bayanin halin kitabin su ala dariqati ma mara fi sha'al fujjari akan hanya ta abin da ya shuɗe na daga sha'anin halin wato fajiran mutane fa qala sai Allah ya ce innal abrar innal abrar نعم على الأرائك ينظرون تعرف تحرف في وجوههم نظرة النعيم Allah madaukakin sarki ce innal abrara lalle masu da'a ga Allah masu biyayya lafi na'im suna cikin wani wuri mai ni'ima inji Allah shine suna cikin aljanna inji Allah Allah ka sa mu ciki alal ara'iki suna akan wasu gadaje yanzuruna suna kallon junansu ko kuma yanzuruna ma a minan na'imi suna kallon abin da aka ba su na ni'ima ka wani mutum ya ce fa'a ya ce hotel aka ba shi daki da ya sai aje kayan sai bisa gado ya kwanta sai ya samu kallon fili ya kalli esin da aka sa ya kalli fili ya kalli fridge ya kalli wani ma sai ya ce sura ya ba ya gani to su ma duk wanda aka ba a sai ya hau ganin aljanna gado mai lahiya ba irin gadon duniya ba sai ya kama kallon irin irin abin da Allah ya mai cikin gidan to Allah ka ba mu aljanna Allah ta'ala ya ce ta'rifu fi wujuhihim kana ganewa a cikin huskokin su nadratan na'im hasken ni'ima inji Allah duk wanda hada da kalli suna huska suna haske za ka huska ta yi fari tas tana haske Allah ka ba mu aljanna sabanin yan wuta duk wanda hankali huska ta yi fari kire to nan duniya ya sa mutane kuka ya sa amanar mutane ya sauya ma'auninsu ya sa su baƙin ciki shi ko wannan yinin sai Allah ya sa shi ko shiga baƙin ciki mafi girma ubangiji Allah ya sa shi Allah ta'ala ya ta'arif fi wujuhi nadrat an-na'im kana gane hasken ni'ima a cikin huskokin su inji Allah Allah ta'ala ya sayi qawna min rahiqin qawna min rahiqin mahfuz ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله تعالى يكفي يسعون أنا شايف من رهيق daga wata irin giya takatta ba irin giya duniya ba maktumin wadda an riga an cika kohinta ya cika taf haka baki irin yadda mutum ka ishe yawa Allah ta'ala ya ce yusqawna min rahikin ana sharu daga wata irin giya ta aljanna khamrul sun bi na danas giya mai tsiki daga dauda ba irin giya duniya ba wanda in mutum ya sha yana maye ba irin giya duniya ba Allah ta'ala ya ce khitamuhu misk abinda aka cika ta da shi shine kamshi al-miski ay akhiru shurbihi yafuhu minhu ra'ihatul miski ƙarshen mutum ya gama sha ya sha ya koshi sai ba shi ya dinga hidda kamshin al baki na kamshi sabarin jiya duniya duk wanda ya shaka in ka yau kuma sai ka dinga jin baki na wari in ya sha wewe ya gama sai ka dinga jin wari na tashi da bakin shi to giyar lahira duk wanda ya shaka za ka ga bakin shi na hidda kamshi na almiski in ji Allah to Allah ka samu cikin masu giyar lahira sai Allah ta'ala ya ce wa fi zalika a cikin samun irin wannan ni'ima ka samu aljanna ka samu hasken huska a shayar da kai giyar aljanna Allah ya ce game da wannan falis na na mutanafisun masu rigan gaye dinga rigan gaye wajen samun wannan idan aka rigan gaye shi da kaji an yi kiran sallah ka samu tuhon gaba ka can kana sauri ka samu tuhon gaba da kaji ana kokarin za a yi aikin addini kana tuhon gaba iyaye ka zan tuhon gaba don taimaka musu in za su magana su ce wallahi wani shi a mutum na kone kama taimako gidan nan duk wani aiki a zan kana rigan gaye wajen samun wannan to Allah ya taimake ka samu wannan ni'ima da wannan daraja kamar yadda Allah ya faɗa Allah ka samu dace sai Allah ta'ala ya ce wa mizajuhu wa mizajuhu min tasdiq na'am aynan yashqabu biha al-muqarrabun Allah ta'ala ya ce wa mizajuhu abinda aka garwaye ita wannan giya da shi min tasnim wato daga tasnim ne aka garwaye wannan giya sai Allah ta'ala ce shi tasnim innan wani ainan wani idaniya ne ya shirau bi hal muqarrabun wanda makusantan Allah yan gaban goshin Allah yan gadda gad za su sha ba ta shi ba wani abin sha mai dadin gaske duk wanda ya sha shi sai ya tabbatar da duniya bai taba shi iri ne ba wanda kuma tasnim duk da ke malamai sai zo kan fassara sai a gano me tasnim din nan da Allah ya Allah ya fassara da kai ce ainan wani marmaro ne wanda ya shirabu bi hal muqarrabun makusantan Allah suke sha daga ciki yace wa tasnim yace ce alamun li suna ne na yanka ga wani marmaro na ruwa yu'inuha wanda ke taimaka wajen fitowarsa sun miyar bi tasnimi an kira tasnim alladhi huwa masdaru sanamu wanda shine mazdari na to tsola tozonsa idan rafa'u idan aka dago shi li'annaha ta'tihim min fawqihim zai dinga zo musta sama alama ruwaya kama abin da aka ruwaito annaha tajri fil hawa'i ga iska yake zubowa fa sabbu fi awani ahli janna sai a dinga zubowa da ko huka ya aljanna kawai kamar ga iska za ka kana buƙatar sai a ce ka tara koyin sai a zo maka sai a cika wani sai a jaye shi ba zan ina yake towa ta iska yake tahowa to Allah ta samu Allah ta samu shiga cikin wannan wannan ni'ima yace alami idaril haja fa idan tala'at idan koyin ka cika amsaka sai ya rike sai ya bazzubowa fal muqarrabuna yashribuna sarfan su ba su muqarrabai na ubangiji za su dinga sha wa sarfan wa sun sa'ir ahlul jannati za su dinga sha ne wato ana raba musu daidai wa daida kowa da ya kaso a dawa ba kuma bai kare ba to ya Allah ka mu ciki gaba sai Allah ta'ala ya ce innal ladina ajramu وإذا مروا بهم وإذا مروا بهم الله تعالى يتي إن الذين أجرموا لن يؤمن سكي تعدن سكي إثر إياكا كأبي جهل كما أبو جهل وأمثاله دمك من تنسى في كل زمان ومكان أتكون كوين زمان بجري Allah ya ce kanu min alladina amanu yadhakun sun kasance suna masu dariya ga wayanda suka yi imani ka ammarin kama ammar wa bilal da bilal wa suhail da wani hawaye ma Allah ya ce yadhakun sun musu dariya istihza suna ganin ga wasu mutanen ba su da aiki kuwa ka ɗaya ku baro gonakin ku da wayan ku so ku zauna wajen wani mutum yana kawai ba ta muku lokaci suna yawan muminai dariya kamar nan na duniya sai ya zan ana ganin tana za kana wa'azi za kana sharan masallaci sai a ce kai da Allah wa wa banza zai aiki ana yi maka dariya saboda ana ganin kana aiki addini su abinda aiki wurin su aikin da aka samu kuɗi kawai jama'a ina fatan gane magana to kafirai daga cikin al'adu sun yi mu mummune dariya ana ma dariya ana ganin dan wahala ta ba a san kai na ka samu albashi na kwaye Allah jama'a ina fatan mun gane magana Allah ta'ala yake wa idamar rubihim idan suka wuce muminai ya tagamazuna suna nunen da idanu nune da idanu sai ake diba ana diba na muna huci diba ga yasa ji ko sabo ne sabo gurana da dibi bai ne zane gurana da kuma zane ya ke za a ga sahabbai a lokacin da wuya haka wanda bai dashi ga tsawani kawai talauci jabir ya ce dukkaninmu da wahala a ga sahabin da a tsawani guda biyu kowa guda guda na kai zani gari sai ya kama da hukumi shi ke bai da wanda ya tsara sama ko bai tabbuwa to Allah ta'ala ya ce wa idan qalabu ila ahli wa idan qalabu ila Allah ta'ala ya ce wa idan qalabu idan suka koma ila ahlihim zuwa ga iyalinsu su wa'annan masu wa mummune dariya in za su kuma inda iyansu in kalabu fakihin sai su jiwa suna masu takama da alfahari in kalabu fakihin wa fi qira'atin fakihin mu'jabina bi dhikri mu'minin mutalazzina kama kana min makanatihim wa rif'atihim allati awsatu ila istifkhari bi ghairi sai suna mamakin irin matsayin da Allah ya ba su suna alfahari suna jan tsara suna murna suna jin daɗi cikin talakawan banza matsiyata sai shi gida inda iyali suna ta kaba haka Allah ma dauki sarki ya ba mu labari gaba sai Allah ta'ala ya ce wa idza ra'awhum qalu inna ta'ala ya ce wa idza ra'awhum idan suna ga mu'minai su wa'annan kafiri masu izgili in suna da mummune sun kama hanya qalu in bi inna haula ila lori ka idan ne wadanda bata sun mutane na tabbas bata tuna saboda sun imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ku ba ku za ku imani shi wanda an maraye wanda bai da ko jinsi za ku imani da shi sai sai bata tuna alhali ba san suna bata tuba da ba duk wanda sallan sahihin manzon Allah ya ce ya ce shi na zance wallahi jama'a na Allah ta'ala Ya wa ma ursilu wa ma ursilu alaihim Allah sai Allah madaukakin sarki ce wa fa'idu yayi yawa wa'ana sune fa'idawa na kwarai kenan sana'ar fa'ido da kafirin maka aka samu ta sun dai samu sahabbai ido ne koyo shi su ɗan ka biyo a yi zumbe a yi nune a dinga faɗin batattuna sa'idun ga yayiwa ina ruwan ku sai ku ta ku haraka su masu ku ta su yawa ba nan ba sai Allah ta'ala ya ce wa ma ba a aiko su ba alaihim akan mu'minai hafizu suna masu sa'ido suna masu tsaro akan su kai ba a zo kai tsaro akan aikin jima ka bashi ɗaya haraka Sai ka sai kai taka shi ko sai tashi kowa ya mai hisin jama'a yace ba aiko su ba hafizu suna masu tsaro lahum gare su aula a amalin ga aikin yace hatta yaradduhum ila masalih har su mashi zuwa ga maslaha ta su Allah bai aiko karɓar aikin wani ba kai kai naka shi shi naki ran ta ta kiyama sai a ce a gwada a kai sai Allah ta'ala ya ce fal yau fal yau alladhina amanu min al-kuffari yawhamun Allah ta'ala ya ce fal yau a yau yinin kiyama ce alladhina amanu wa suke da imani min al-kuffari yabhaqun za su dinga wa kafirai dariya ba duniya suwa mai ne dariya ba ran sashen ya mu ne sun rama shi yasa ina ga ya dare ka nan duniya ya hankali da alaihi ta karama akwai ran dariya sai ka mai gwalo ka mai dariya ran sashen ya kafin ba babu abin da ada ciwo irin makiyin ka yi ma gwalo shi na manzo Allah ka ce ma shamatul a'ada shamatul maki makiyin ka ya ga abin da ce faruwa ya faru kawai mutum na yana adawa da kai ko da yake zuwa gonar ta ta bushe gaba ɗaya iya sun goma sai ce kai bana wani sai ya yi ruwa sai kai sai iya ce kai bana wani akwai harakar ne kuma ya tsaya su ka ta bushe baka da kudin barwa sun gasa ta bushe wanda da ya suke ma matsiyinka na ya ga abin da suke hauka ya hawa to su mu su hilin kiyama sai ya tsawon tahiri an dunkule cikin sarƙa an kaɗa wuta sai su mai gwara su mai dariya a lokacin dariya ta halatta da gwalo a hilin kiyama duk wanda ya ma duk nan duniya ya tabbata ne sai kiyama karama ko ba gaskiya ba ubangiji Allah ya kare sai Allah ta'ala ya ce alal ara'ik alal ara'ik yanzur hal suwibal kuffar hal suwibal kuffar ma kanu yaf'alun Allah ta'ala ya ce su muminai masu imani wanda suka mutu da imani alal ara'iki suna akan gadaje a cikin aljanna yanzu ne suna kallo min manazilihim daga masaukin su daga gidajen su suna kwance daga gidajen su Allah ta nuna musu ilal kufa zuwa kafire. wa hum yu'azzabuna suna ani musu azaba fa yadhakuna min fasdin da musu dariya kama kama dhahikal kuffaru minhum fid dunya kuma yadda kafirai suke musu dariya a duniya jaza'a sayyi'atin bi mithliha wa sakamakon mugun abu da kusan fushinsa duniya fa mutum dariya lahira ya rama shi kenan an zo sai Allah ta'ala ya ce hal suwibal kuffaru shin ana sakan kama kafirai da wani aiki bi ma'ana ba a sakan kama kafirai da kowane irin aiki illa ma kanu ya fa'alu sai aikin da suka yi kenan dariyar da an kai musu aikin suna ya kai su duk wanda ya ma dariya a duniya in dai ba kai abin dariya ba kyale su kasan sala ya yi ma dariya saboda kayan aikin Allah ya yi ma dariya saboda ya gani kana wahala saboda addini to shi ne rata shi jama sai Allah ta'ala ya ce halittu su wibal ma'ana ba a fara kama kare da komi illa ma kanu ya fa'alu sai suka aikata ubangiji Allah ka samu dace wannan shine karshen wannan suwa su mutsatsi muna roƙon Allah matsakutun sarki kurakuran da muka yi cikin wannan sura Allah ka yaje mana ina muka karanta daidai kuma Allah ba ba mu lalace kan ka samu yake da abin da muka ci ya Allah ta mana ka samu gama lafiya akwai bayan ka masu neman addu'a da yawa ya Allah da mu da su Allah ka ka biya mu ka ga ya Allah Allah wannan Ramadan ka samu cikin yanzu tun wannan shekara wannan wannan wata ya Allah Allah kada ka bayyana Ramadan ya ka ga wannan mana ya Allah ka gafarta mana iyayen mu ya Allah ga gafarta samu yannan mu da kannan mu da suka rasu ya Allah ka gafarta mana uwayen mu ya Allah da abokan mu ta addini ya Allah gafarta musu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته